Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 27 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa yau Litini za a fara jigilar mahajjatan Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba zai gabatar mana da shirin da rashin yi. Baban gida Jibrin ya shigo da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. kuma labaran mai karantawa Jummai alli wata jami'a sojan amurka oban davis ta faɗawa muryar amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su yaƙi ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da suke gudanar da harkokinsu a yankin mai magana da yawun mayakan saman amurka a turai da kuma nahiyar afirka Oban Davis ta ce zuwa yanzu rundunar mayakan Amurka ta kashe dala miliyan 86 da rabi wajen gina sansanin soja. Ta ƙara da cewa duka-duka aikin gina sansanin zai ci kuɗi dala 98 da rabi. Ta ce wannan sansani da ake ginawa a birnin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar shi ne sansani mafi girma a tarihin gine-gine na rundunar mayakan saman Amurka. birnin agadas yana muhimmin wuri a hamadar sahara kuma cikin sauƙi mayakan sa kai da masu fasa ƙauri daga libya ko kuma zuwa can da algeria da mali da kuma ƙasar chadi suke amfani da shi a zaman wurin yada zango wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi da amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar isis a afghanistan abdu sa'ad artabu da kwamandojinsa guda tara harin na makami mai linzami an kai ne a cikin dare a gundumar koigiyan a lardin har da ke fama da rikici inda kungiyar da ake kira iskp take da headquarter ta mai magana da yawun gwamnatin lardin a tawulla ya faɗa wa muryar amurka cewa harin ya kuma lalata sansanonin kungiyar a halin da ake ciki kuma shugaban ƙasar ashraf gani ya ki ya amince da ya aiki da manyan jami'an tsaron kasar ciki har da ministan tsaro da ministan harkokin cikin gida da kuma babban jami'in leƙen asiri waɗanda suka miƙa takardun barin aiki a ranar asabar sun yi haka ne kuwa jim kaɗan bayan da mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro ya miƙa tasa takardun barin aikin Papa Roma Francis ya nemi gafara Allah saboda abin fallasar lalata da ya dabebe cocin ɗarikar Roman Katolika. Jiya Lahadi Papa Roman ya nemi gafara a wani wurin ibada a Nok a ƙasar Ireland. Ya ce abin fallasar ciwo ne da ya kamata a ɗauki matakin sanin gaskiya da kuma yin adalci. Jiya Lahadi Papa Roma Francis ya kammala ziyarar da ya kai Ireland. wajen yin huɗuba a gandun phoenix da ke birnin dublin inda papa roman ya nemi gafara allah a kan gazawa cocin wajen nuna ko kuma tausayawa waɗanda aka yi wa fitsarar to waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za a karrama sanata john mccain wanda ya mutu shekaran jiya asabar bayan ya yi fama da sankaran kwakwalwa. za a yi karramawar a jihar arizona da nan birnin washington dc da farko za a aje gawar sanata mccain a phoenix babban birnin jihar arizona inda za a yi bikin tunawa da shi jibi laraba idan allah ya kai mu ranar da yana da rai zai cika shekaru 82 da haihuwa ana sa ran mutane za su yi layin kallon gawarsa domin yi masa bankwana a ranar alhamis za a yi addu'o'in tunawa da shi a cocin ɗarika baptist a birnin phoenix ta arewa a ranar juma'a idan allah ya kai mu za a aje gawar sanata mccain a cikin ginin majalisar dokokin amurka inda za a gayyaci jama'a su kalli gawar da mccain zai zama sanata na goma sha uku da za a aje gawarsa a cikin ginin majalisar dokoki girmamawan da ake wa amerika da suka yi fice. za a yi addu'o'in tana da shi a babban cocin birnin washington dc a ranar asabar ana sa ran tsaffin shugabanni barack obama da george w bush za su gabatar da jawabe a zaman addu'o'in da za a yi a nan birnin washington dc labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar dare yadda aka je yau litini za a fara jigilar mahajjatan Najeriya zuwa gida bayan aikin hajjin bana wanda bayanai ke nuna cewa baya ga matsalolin mata masu juna biyu bai zo da cikas da na lokutan da suka gabata ba. Hasali ma shugaban hukumar jin daɗin alhazan Najeriya barisa Abdullahi Muktar Muhammad ya gaya ma taron manema labarai a birnin Makka ciki har da wakiliyarmu Madina Dauda cewa ana sa ran allah ya da za a yi kamar makonni uku ana jigilan alhazan najeriya idan yanayi ya bada dama muna sa ran ma iya kammalawa kafin wannan lokacin amma dai a kiyasi mun ɗauki adadin kusan makonni uku muna sa ran allah ya da an gama wani matakai za ku bi domin kammala kwashe alhazan a wannan lokacin matakan da za mu ɗauka shine dai su alhazai na farko su kiyaye ka'idan fitowa kuma su kiyaye jakarsu ta hannu su kiyaye sanya abubuwa abubuwan da za su a cikin jaka yadda ba za a samu jinkirin tantance su ba a filin jirgin sama. Wani irin nasarori ne zaka ce an cimma a wannan aikin hajjin bana? Babban nasara dai shine alhamdulillah an zo an yi hajji babu wani hadari mummuna da ya faru babu wani alhaji da aka same shi da wani abu na asha mutane sun yi su na zaman arafa mu na muzdalifa lami lafiya sannan an samu kyakkyawan nasara wurin da'a da aka samu wurin alhazai na kiyaye doka To lallai kowane nasara na tafiya da ƙalubalensa wani irin kalubale ne za ka ce kun fuskanta a wannan karan babu shakka akwai matsaloli da aka fuskanta wanda yake duk abin da dan adam zai shirya dole in ka samu nasara dole ka samu ah, matsala ko kalubale kaɗan daga ciki shine sabobin ka'idoji da aka fito da su To sai dai kamar yadda aka ji tun da farko wani kalubale ko cikas da aka fuskanta a hajjin na bana shine na matsalolin da mata masu juna biyu suka samu kansu ciki kamar yadda wakiliyar Mubarakar Bashir ta labartu. A hajjin bana mata masu ciki da dama ne suka fuskanci barazana ga lafiyarsu sakamakon tsananin zafi da kacaniyar aikin hajjin bana inda mata da dama suka rasa juna biyun da suke dauke da shi yayin da wasu mata da cikin nasu ya girma suka tilasta wa jami'an lafiyar Najeriya gudanar da tiyata domin kawar da cikin domin ceto rayuwar waɗannan mata. Kwamishinan hukumar alhazai ta ƙasa da ke lura da harkokin lafiyar mahajjata a ƙasar Saudi Arabia Dr. Ibrahim Abubakar Kana ya ce yawace-yawacen mata a filin Arfa da Minane ya haddasa mafi yawan mata masu juna biyu rasa cikin da suke dauke da shi duk kuwa da matakan da aka ya na tantance masu juna biyu kafin tahowa aikin hajin bana. Amma batun ciki kan gaskiya bana mun samu mata da yau da suka to da ciki ba mu sun yi suka da cikin sun dama ba suka zo da cikin nan to saboda wahala da suka sha da yawan cikin sun zube wasu da cikin wasu da cikin girma sosai suna da har yau har yanzu da kima bayani yanzu na nan kan su da To kan wannan batu na zuwa aikin haji duk wadda wato da mata masu ciki ke yi duk wadda an hana su. Madina Dauda ta tambayi shugaban hukumar jin daɗin alhazan yadda mata masu ciki ke sulalewa su shiga safin maniyyata tun daga gida Najeriya sai ya ce. To eh, wani abu ne da su masu kokarin su karya wannan dokan sun san hanyoyin da suke bi suke karyawa. amma za a ci gaba da inganta matakai na tantancewa kafin alhazai su taso wanda aka gani cewa tana da juna biyun da zai zama haɗari gare ta babu shakka za a shawarce ta da cewa ta yi haƙuri ta jinkirta har Allah sauke ta lafiya sannan ta zo ta ibadanta saboda a bana din an samu waɗanda suka zo da juna biyun Eh, bai kai munzalin haihuwa ba amma kuma sun rasa shi saboda wahala da yanayin da ke tattare da aikin hajji to wannan shine abin da muke kokari mu guje ma amma ta bangaren hukuma za a ci gaba daukar matakai na tantancewa da ilmantarwa da faɗakarwa da jawo hankalin mai gida da ita uwar gida cewa tuna da abin da ke cikin cikin nan shi ma yana da haƙƙi. Wakilanmu Madina Dauda da Baraka Bashir kenan da rahotannin hajin bana Kafin mu ci gaba ga wannan. gai sheku yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin akan bar arha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. To har yanzu muna kan takaddamar da ta kuno kai ta kasuwanci tsakanin amurka da china masana harkokin tattalin arziki sun yi harsashen cewa abin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu zai iya taimaka wa eh, 'yan kasuwan najeriya su kafa nasu masana'antun amma fa sai da taimakon gwamnati ga abin da alhaji suleiman bello masanin tattalin arziki da dr lawal habibu haya shi ma masanin tattalin arziki ke cewa a wannan firar suleiman bello ana ta kuka cewa dama china nan fa tana nema ma mai da najeriya da ire-irenta abin da kuke kiya dumping ground wani sansani ne na ta zo ta baje kolin kayayyakinta domin tana cin gajiyar tsarinmu na rashin sana'antarwa saboda kalubalenmu da wasu daga ciki da dr lawan ya iya ambata su anya ko ba tsoron cewa tun daga Amerika tana farautar kasashe irin na najeriya china ma tana yi saboda wancan fada da suke yi na kasuwanci ko cinikayya ba ku tsoron cewa yanayin nan na a mayar da mu wani dandalin baje kolin kayayyakin kasashen ketare zai ninka eh zai ninka muka yi bacci idan gaskiya ba zama proactive ba gaskiya zai ninka saboda kawai kayan da amerika take fitarwa za ta juye yunan haka kayan da china suke cewa za su juyo nan su za su haka saboda idan idan idan yi dan kwali a china ka sai da shi a najeriya a can ka ba da haraji a can ka ci da wani ka ba wani aiki ya ci da iyalinsa amma idan ka taho kai da mutumin ya dauko kudin sa ya kawo nan ya kawo mashin nan aka yi a nan fa dole wani zai yi operating mashin dole zai cleaning wani sannan zai siya akwai value chain so abin da ya kamata a yi shi da cewa gwamnati su tashi tsaye sai abin da kowa yake a duniya ka yanzu a nan yanzu in ka zo kano ka ce a baka fili za ka yi masana'anta ba wanda zai baka ba su da shi da faɗin kanan nan kuma ba wani kwazazzabe ne da ita ko duwatsu ba to ai ba su yi ba ai ba gona ba ce ba oh. shi masana'anta ba gona ba ce ba sai an kai titi sai an kai ruwa sai an kai wuta wa'in nan da haka yanzu eh, babu su hmm. a kano dai ba su shi ba san kowa wani wajen ba sannan yanzu idan ka ce kawai kana bude ko shago ka bude daga safiya zuwa magarba mutum biyar sai su zo neman haraji a inda aka ci gaba idan ka bude harka ana baka dan lokaci ka tsaya tukun da kafarka saboda shi harka ta kasuwanci ta yi ko ba za ta yi ba idan ka samu kwarai ka zo ka ce bari ka zuba kudin ka a kasuwanci sai a baka lokaci a kalle ka a tallafa maka kyau in wanda zai masana'anta fili a bashi kyauta filin nan kuma already an riga an kai duk mun san da aka yi bamfai mun san da aka yi sharaɗa mun san da aka yi calawa amma wasu da yawa yan speculators sun karɓi waje sun rufe shekara ashirin talatin ba su yi komai a cikinsu ba ba hujjar da gwamnati za ta bari yanzu idan ka zo ka ce kana son kai masana'anta ga kuma filaye a rufe amma sai a ce a ba a sabon industrial park ba wacce aka ta kashe ita ta ta tokarawa ta tokarawa tokara yanzu in ka ce ai ba wajen da za a iya baka sai dai kai ka je ka siya to ka tashi ka sai fili misali murabba'in nawa a nawa ka siyo mashina ka sai janareta ka saka sannan ka da yake ba lawyer yake faɗa ka sai ka sai tsaro saboda ibi inda abubuwa suka tazara sai ka samu wani zai kwashe maka mashin din ma sannan kuma kansu ma mutanen mu sai ka canja musu tunanin su duk wanda ya ce zai zo ya masana'anta to fa taimaka muku ta wanda fanni ta wanda fanni saboda haka kamata ya zama dan lele gwamnati tallafe shi ta bashi moratorium ta bashi ta bashi bashi ta bashi bashi ba ruwa misali yanzu kamar kuma za ta karba ta subsidizing sannan ta bashi fili idan aka yi haka za a samu multiplier effect amma idan ba a yi ba shikenan kasuwar da wayannan suka rasa sai ta yi nan kasuwar da yan china suka rasa sai ta yonan kasuwar amurka suka rasa sai ta yonan kuma yanzu abin haushi ma shine ana zuwa ma'otanmu wanda suke da better working environment a establishing abin amma kayan suna karewa nan a a yi 60 70% of kayan da suke ending a benin ko a niger ko a togo the end of in nigeria nan kasuwar take kasu nan jama'a suke nan spending power din take hmm. Eh, Dr. Lahabi za a iya cewa kenan waccan gajiya da muke ta hasashen Najeriya za ta iya cin eh, eh, za ta iya cinta sanadiyar faɗanan na giwaye guda biyu. Akwai sharaɗa kenan da aka ɗamfara da wannan gajiya kenan? Kwarai kuwa. Ai yadda muke magana ni da Alhaji Suleiman, ai sharaɗin biyu ne. Ko dai Najeriya ta zauna ta zama wato jujin waɗannan waɗannan ƙasashe guda biyu duk wanda ya rasa kasuwa a cikin su yayyo nan saboda ita najeriya ita ce kasuwa afirka ta yamma gaba saboda haka sai su kawo kayan su nan ko cana ta kawo ko kuma mu yi shiri don mu ci gajiyar abin kamar yadda muka faɗa ni da shi gajiyar ku ita ce mu bayar da yanayi kyakkyawa wanda zai kawo kyakkyawar alaka ta ɗan kasuwar najeriya da na cana da ɗan kasuwar najeriya da na amurka wanda idan zai zo ba kaya zai kawo ba wato masana'anta zai kawo mu muna da filaye muna da kasuwa muna da jama'ar da za su siya mu zo mu kafa waɗannan masana'antu ƙasashen afirka da suka farga kamar yadda ya gaya maka irin su south africa sun farga da wannan sun kakkafa masana'antun da kuma kasuwarsu a nan ce matsalar shine idan masana'anta na wani waje kai kasuwa kai tattalin arzikinka ne yake tafiya wancan kasar hmm. su kuma su suke sana'antawa a can suke biyan haraji a can suke samar da aikin yi a can suke sa kayayyaki su yi sauki ku kuma su tattaro su ku kuma kudaden ku siya da tsada ku sami tashin gwauran zaben kayayyaki da matsin tattalin arziki saboda kuɗin ku ya kare akan abin da za ku iya sana'antawa ba ku iya sana'antawa ba misali lemo wannan na gwangwani da ake shigowa da su a lokacin da ake shigowa da su an yi ta kururuwa 'yan kasuwa sun yi kururuwa cewa leman nan fa da ake shigowa da shi kashi talatin ne wato ainihin 'ya'yan itacen kashi saba'in ruwa ne amma najeriya tana kashe sama da dala eh, miliyan biyar. wajen shigowa da su a shekara wanda idan ka kafa masana'antun a nan mu za mu iya kawo kashi tamanin 'ya'yan itace mu sa kashi ishirin ruwa kaga ya fi lafiya a lafiya ko mm-hmm. kuma mu sayar da shi a bisa sauƙi haka sannan gwamnati ba ta buƙatar kuɗin musaya na sama da dala miliyan 500 mm. idan ka kafa masana'antun a nan bukatar kuɗin musayan kansa zai ragu so kururuwar dala da waye da sauransu sai ka zo kana ga dala a kasuwa an kisa yanta me za a ita saboda akwai masana'antu anan suna saiwa amma idan tsinken sakace da ashana sai ka je ka shigo da shi kaga kullum kana bukatar kuɗin musaya bukatar kuɗin musaya ina ita ke da sa hawa farashi yake da abuna saboda haka ita gwamnati saboda haka kamar yadda na gaya maka cin moriya ya danganta idan mun gwamnati ta yi shiri da ita da 'yan kasuwa mun shiga mun tsara mun zubo inan kan na mu gyara tattalin arzikin mu samo wa da 'yan kasuwa da mutane yanayi mai kyau da za a iya yin kasuwanci to wannan najeriya za ta ci more su za ta zama ita ce uwa maba da mama a wajenta ake sana'antawa kamfanonin sun zo sun haɗu na najeriya suna sana'antawa kuma suna sayar da wasu ƙasashe a samu raguwar rashin aikin yi a samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki a samu raguwar rashin tsaro da sauransu wanda shi zai taɓa taimakawa gwamnatin al'umma wai dakta idan mu koma baya kaɗan game da zancen takaddaman nan idan kamar gumute gumu kowa ya gane cewa ya gane karfin kowa za a iya samun yanayi na asasanta a samu wata kafa kuma a ci gaba da hulɗa yadda ya kamar ko kuma a tun da wannan baraka ta samu shi kenan ba magana sasanta tsakanin amurka da china a dole sai sun ai gwabza za su daga ba sai sun dawo sun zauna akan teburin shawara dole saboda kowa a su yana bukatar kowa kowa ina bukatar kowa america tana bukatar china hmm. saboda china bayan tana da sana'antar da kayayyaki tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowanne yawa a duniya saboda haka akwai kuma abin da china ba za ta iya sana'antar da shi ba tana da bukatar su daga daga daga america hmm. america tana bukatar china mutanenta suna da bukatar china da kayayyakinsu saboda sauƙin kuɗinsu saboda haka kokarin ita america ai kokarin rufe gibin kasuwanci da yake tsakanin su ne muna siya daga wajen ku da yawa bakwa siya daga yawa saboda haka dole sai kun siya daga yawa ita kuma cani daga sanda ta nemo waɗansu kasuwannin nata suka ciccika dole dai inda hmm. koma a sai ta ita koma america saboda duk ai abin da ake nema expenditure power ake nema hmm. spending power kasashen da suke da kuɗin da za su kashe saboda haka ita kuma china tana buƙatar kasashe masu kuɗi da za su kashe amerika kuma tana da kuɗin da za ta kashe sannan amerika tana buƙatar china china na buƙatar amerika saboda haka za su nuna ko da za su daidaita ɗin amma bayan kowa ya kawo nasu sharuɗan da sauransu amma dai ala ayi halin a cikin wannan rigima akwai buƙatar kasashe irin su najeriya su duba yanayi su ga sun samu wata dama wata kafa da za su tallafa su ma tattalin arzikinsu tunda duk in abin ya juya sai ya dawo musu gwamnati tana da kyakkyawan hannun da za ta sa a nan 'yan kasuwa su kadai ba za su iya ba madalla jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodune da suka shirya mana sauti ne sabu garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi a kashe To a gaishe yanzu kuma ga baban gida jibrin da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridan na yau ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na kira ga 'yan Najeriya da su guji ba da goyon baya ga 'yan siyasan 'yan amutu ko a rai kiran da jam'iyyar ta APC mai mulki ta yi dai ya zo ne a daidai lokacin da aka kama wasu makamai da aka yi niyan shigowa da su Najeriya a kasar Afirka ta kudu sanarwar da kakakin jam'iyyar APC Mr. Yakini na Bena ya fitar ya ce kama wannan makamai da aka yi a kasar Afirka ta kudu ya nuna yadda wasu 'yan siyasar najeriya da kuma jam'iyyunsu ke kokarin tada husuma a najeriya game da zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar punch da ta bi sahun sauran jaridun duniya wajen ba da labarin mutuwar shahararren dan majalisar dattijan nan na kasar amurka sanata john mccain a cewar jaridar ta da punch dan majalisar ta dattijai na kasar amurka mai wakiltar jihar arizona na shekaru 81 ya yi ne bayan ya yi fama da cutar kansa sai kuma jaridar the nation jaridar da taroito shugaban majalisar dattijan najeriya bukola saraki na cewa bai damu ba da yunkurin da wasu 'yan majalisar dattijai ke yi na tsige shi shugaban majalisar dattijan bukola saraki wanda ya koma jam'iyyar pdp jaridar nation ta ruwaito shi yana shaida wa gwamnan jihar delta in fayin ukowa cewa ko kaɗan bai damu ba da yankurin da wasu ke yi na tsige shi kuma haƙansu ba zai cimma ruwa ba ko da majalisa ta koma aiki sai kuma jaridar daily post jaridar da shugaban kasa muhammadu buhari na kira ga lauyoyin najeriya da su kasance masu aiki domin ci gaban kasa da kuma haɗa kan al'umma a jawabin da ya gabata gabatar wajen taron kungiyar lauyoyi ta najeriya a abuja jaridar ta ruwaito shugaban muhammadu buhari na jan hankalin lauyoyin game da zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa da ganin su mai da hankali wajen aiki tukuru na amfani da basirar da suke da ita wajen tabbatar da adalci ga kowa da kowa sai jaridar Day jaridar troito kokarin da hukumar bada agaji na kasar amurka usaid ke yi tare da haɗin gwiwar jami'ar afe babalola da ke ado ekiti na horar da malaman jinya na ceto jirajirai daga mutuwa jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka hukumar na bada agajin kasar amurka na bada horo ga ma'aikatan jinya a asibitin koyarwa na jami'ar afeba balola da ke a dokiti da za su samar da lafiya tare da ceton yara a matakin farko har ila yau jaridar ta disney ta ruwato babban Hafsa sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar na kira ga kamfanin kasar amurka mai suna sierra nevada da ke kera jiragen saman yaƙi samfurin a29 super tucano da su hanzarta samar da wayannan jirage ga sojojin saman najeriya a yaƙi da sojojin ke yi da ƙungiyar boko haram da sauran ayyuka na ta'addanci a ƙasar babban hafsan sojin saman najeriya ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake karɓan manyan jami'an kamfanin na ƙasar amurka da kuma wasu wakilai na ofishin jakadancin amurka ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban kamfanin mr tako gilbert sharhin jaridun najeriya kenan babangida jibrin murai amurka daga lagos gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na da hanyar Musa Amerika ke kebin Najeriya mazauni Owari. Ina son aika na ra'ayi da shirin kura. Idan zai yi siyasa ya yi siyasa, idan zai yi adawa ya adawa. Mun mun san adawa da ta neman kuɗi ta ake yi. Ba ta neman wani mukami ba ta wani neman shugabanci ba. Shi neman kuɗi na ke shi almajiri na cikin 'yan siyasa. Shi talaka ne cikin 'yan siyasa. shi ɗan adawa talaka ne cikin yan siyasa kana yana muna wayo kai ya mana wani fafatun banza da karyar banza da shirmen banza da yi ka yi tsoron Allah ka yi magana da za ka yi kai ka san inda jam'iyyar BDP ce kan gaba a kan shugaban majalisa a cikin APC ne da yanzu karya kake yi an tsige shi bukura saraki azzalumi ne bukura saraki yana bisa bisa kujera kushe kujera kuma karya ko wallahi sai ya sauka da yadda Allah ko kana so ko baka so Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju ga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal BOA kamar yadda a kullum dai kuke ba mu damar isar da koke-koken yau kuma zan yi kira ne ga 'yan uwa na musamman ma Fulani cewa ya kamata kowa ya zo yanki katin zaɓe musamman ma dai fulanin yankunan mu na can yankin karamar hukumar na faɗa kamar yankin su biri da su damba cewa su je su yanki katin zaɓe ganin yadda a kullum suke kokawa ƙungiyoyinmu cewa an bar su a baya ko menene ba a damawa da su use kone jahen jaɓe katimo to on jaɓi katimo ɗuɗɗum wartata kayri dow moɗon min ɓentoro allah hokka en sa'a allah ya bamu sa'a da fatan wannan kira ya kai da 'yan uwana fulani musamman ma na yankin karamar hukumar na faɗa daga babba haruna bazo ga boa mun gode ku tashi lafiya allah ƙara ɗau. to yanzu kuma ga jama'a ali da labaran duniya amma fa a takaice. Wata jami'a sojan Amurka Oban Davis ta faɗa wa muryar Amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa Amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su yaƙi ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da suke gudanar da harkokinsu a can wato yankin Agadez na jamhuriyar Nijar. wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi da amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar isis a afghanistan abdu sa'ad al-tabi da kwamandojinsa guda tara an kai harin ne a cikin dare kuma harin ya lalata sansanonin 'yan ƙungiyar Papa Roma Francis ya nemi gafarar Allah saboda abin fallasar lalata da ya dabaibe cocin ɗarikar Roman Katolika. jiya lahadi papa roman ya nemi gafara a wani wurin ibada a nok a kasar ireland ya ce abun fallasar ciwo ne da ya kamata a ɗauki matakin ganin gaskiya da kuma yin adalci. To ma saurare ni muka kawo ƙarshen shirin gaba sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Juma Ali da takaranto tona labaran duniya da kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniyan mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa an jima can.